irin yadda aka gudanar da sallar mata ta duniya a jihar tawar jamhuriyar Nijar kenan sallar dai ta bana tawakana a garin cerasa mangu a cikin da'irar birnin kwanni inda mata suka yi dandazo a wurin wannan bikin shugaban gundumar birnin kwanni malam munkela sarka shine ya wakilci gwamnan jihar tawa a wurin wannan bikin wannan sallah sallah ne ta mata wanda ba yau ne aka fara ba mata ne tun da shekaru da shekaru cikin duniya gabada sun ka tashi sun ka tambaya inkin kansu saboda sun gani mata cikin duniya an maida su cikin gida aikin gida Magajin garin birnin Kwanni da sarkin Fulanin birnin Kwanni da jami'an tsaro da shugabannin ma'aikatan ne daban-daban na jiha da na gunduma da na na da'irori daban-daban na cikin jihar Tawa sun halarci wannan bikin Malam Alasan Isa shine shugaban ma'aikatar da ke kula da al'umma da ba da kariya ga kananan yara ta jihar Tawa. Dalilin da an ka haɗu yau a nan birnin Kwanni shine kun san duka takwas ga wannan wata wata na mars kenan wata na uku na nasara ko duka kasashe eh, na duniya suna haduwa ko in ce suna yin wannan sallah ta mata kenan in an ce sallan mata sallah wadda ta zamanto ta kasashe duka na duniya a nasu bangare matan da suka halarci bikin sun yi mana karin bayani game da wannan sallar ta mata ta duniya ta yau Amadou Achetou Hashimi Sidibe, directrice nuke départementale de promotion de la femme protection de l'enfant Tawa Yau ranar horin ciki ce ta mu sosai mu mata na duniya gaba ɗaya. Misali ma sai mu ce nan Nijar. da yau kun gani ga mu nan mun zo nan ce rasa da mu mun nuna mu nuna murna mu mu daga ta muka taso muka zo hannan ga muka mu nuna ma mata su to kun gani dumbiya dumbiya. shidan mari tsofo ni a dijuwan cikin sai bai na tawa ne sai bai joy na tawa sai mu ce mun gode Allah tunda kokowa ce mata suka yi cikin duniya gaba ɗaya ba Nijar kadai ba dan mun ga ku maza kuna son ku taushe mana aiki hakkin mu a lorke abin da kuka iya mun iya shi yalla wani abun ma da zamu ku ba ku iya ba ku iya yi shi Rahila Ali. kai mun yi murna da sallaga da muka yi yau mu ƴan population da muka tarbi mata muka yi a ƴan tawa. Ya kamata mata su cuɗa da juna su ka taimaka ma juna su zanka shiga cikin asusun nai don su samu su samu taimako ga juna a dai wurin wannan bikin an yi wake-wake da wasannin kwaikwayo da dama domin nuna muhimmancin kyautata rayuwar ɗiya mata a cikin al'umma haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar